الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن جنات تجري من تحتها الأنهار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 إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق السماء هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال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 da Allah madaukacin sarki ya zaban muna baci da bayan haka na farko kafin mu so makaratu za mu yi majuna barka da Allah madaukacin sarki ya nuna muna wanga wata mai girma wata mai albarka wata mai tarin alheri Allah muke roka da ya gwada mu da shi salaman salaman ya kauba muna ya inta mu ya karbi ibadunmu duka baci daya Allah muke roka kan watan gaya mutushe Allah ya biya muna bukatunmu Yadda muka soma da hamdala da basmala Allah ya sa mu kare da hamdala Allah ka karba muna baki daya Allah muke roka da sunan naki ya za mu yi biyun duka na Allah ka kama muna baki da Allah ka biya muna bukatunmu kurakuranmu Allah ka yafe muna Allah muke roka da sunan na kinsa masu girma kowa na da nashi bukata Allah kuma shi ya san bukatunmu Allah ka biya muna bukatunmu Allah ka maimaita muna ka nuna muna badin badada ya rabu muna cikin watan ka mai girma kai kace mu roke ka Allah kan mu tashi nan face ka biya muna bukatunmu yawancin mu ba su da lahiya Allah ka ba mu lahiya waɗanda ba su da lahiya Allah ka ba su lahiya yaran mu Allah ka shiryar da su yaran mu Allah ka shiryar da su matan mu Allah ka shiryar da su mu da kanmu Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya samaruka masu neman aiki Allah ka ba su aiki na mai albarka masu aiki kuma Allah ka sa albarka cikin aikinsu ya rab muna roƙonka yadda muka soma cikin wanga ramadan Allah ka nuna muna karshensa kuma za ka nuna muna karshen kuma ka nuna muna ka yahe muna zunubanmu baci daya manyan unguwa waɗanda bai kai mu kira sunan nakin su duka ba amma akwai waɗansu da ko cikin bacci muke ba mamanta da su ga ladanin mu cifili ladan shi ba Allah ya ji kansa ga su audu kamfani ga su babanmu mai kamfe ga su original gasu nan dai iyaka waɗanda aka soma da su yawancinsu sun koma lahira Allah ya sa karatun da muke yi ga ya bi su Allah ya sa karatun ga da muke yi ya bi su manyan zango Allah ka ji kansu waɗanda ke cikin wadata Allah ya kara musu wadata suna cikin tsanani Allah ka yaye musu ya rabbal alamin wa ya akamal akami yanzu abin da ya saura ya saura gare mu wai in je mun dan uwanka ya kama da wuta shekai bi ya hausa suka ce wai sheka sa ruwa ko da zai kama ma ya kama sannu ko ba haka ba su ga sunan sun koma lahira sauran mu ma'ana mu ma gobe za mu koma inda suka koma kuma a manta da mu kuma a yi kaman ba ta yin mu ba ka duba abin ban mamaci abin ban tsoro yanzu kai yanzu da kan mutum ga yanzu duniya ke fara dadiyo kai mutuwan kanga ana ganin an rasa wani abu wallahi kwana biyu ne an manta da kai wallahi ko iyalanka kwana biyu za su yi kuka da kai wallahi kwana na uku wani uba suke nema da ya fi ka mata suke in matan kama ne yanzu take neman mai namijin da ya fi ka kwana biyu ne za a yi kuka wallahi shi yasa wa an laisa lil insani illa wa anna sa'ayahu sawfa yura baka da komi shi aikin da kai ka zo ka yi karatun tafsiri a yi sallah a yi azumi a yi sadaka aikinka kenan wallahi yaran ma, cikin 24 hours da cap su yi maka addu'a sau daya yaranka 24 hours ka samu yaro ka shi ya shagala da wani abu malam shi ne damu da kai da shi ranar da wani bala'i ya faɗi kan shi tun kai da baba na nan ne ya kare in wannan bala'in ya wuce kuma ya manta da kai duniyan gaba daɗi wallahi yanzu ban na duba wani program wallahi shi da na yi hawaye wani program a Allah a shari'atu wal hayat yanzu ga shi da na cira malam baka na ce zai duba malamin ga wani malami sunan shi nabilul al wa ya san shi ba ku san shi ba ka san shi nabilul al a ce ba ku wa wani malami ne malamin kuwait zo almajiri ya san shi wallahi in kaga malamin ga mai kokari ne mai himma saboda fitilun duniya ni na jimme shi ba karamin jirma ba amma yanzu ga malam muka sa an ce shekarun mu dai ko mutum ne Allah ya bashi hazaka iya magana da shirya magana Allah ya bashi arziki yana program na musulunci in ya je zai yi program in kaga kudin da yake kashewa shi ya iya tashi daga Kuwait haka ya je kamar misali america ko china yin program da yau in kaga kayan da yake zuwa da shi program daya da yake in kaji kudin da yake kashe malam turawa suka sa mai ido suka ce ya zama me ya zama don ta'adda aka karbi passport shi mutumin Kuwait na aka karbi passportin shi aka fitinu yanzu ya yi horara ya zama kamar tsoho wallahi da na gaishe da na yi kwalla kenan abinda ni nake abinda yasa na kama kwakin sanga ina son mu gane duniyan ga ba wurin zama ba ne me dadin kai shi ne wanda ya shirya kafin me kafin mutuwa ya zo da duniya na da dan saboda za a barka kai abin da ga dama yau mu kuka yi ganin muke ibada mu yalle wallahi wani kasa na nan ko sallah kake ana kallon wani irin sallah kake yi wallahi muna da kasashe yau ko sallah kake yi wallahi akwai wani na gaya mini malami ya ce kasansu kasan ke kenan abinda turawa ke son mu kasance kenan in kai sallah nan a san ibn abbas a zafa lasan shi ka je ka yi asan su ba magribi shi ka je ka yi shi zangon laka saboda ka a gane ka ana ganin ka an gan kana sallah yau da kullum an ce ka zama dan ta'adda Allah ka kai to wannan bala'i Allah ya ciyaye mu yi kokari mu ci rayuwar rayuwarmu da Allah ya bamu mu ci moriyan kurciyan da Allah ya bamu wani lokaci dama ke ga kaga mu da wada mai kyau ga mu da lokaci mai kyau ba wanda zai ce kakka bautata ma Allah wani kasa kuma shi kai akwai kasashen da ma in za ka yi ne in za ka yi itikafi ko ibada shi ka je ka rejista tukunna Ɗaya oh. eh, sosai ko hmm. a yanzu kwanacin da ya wuce umara ma in za ka yi umara ma shi ka je net tukunna ka je ka rejista. yau na je kai yau da rauda kun san rauda ko masallacin annabi eh, kabarin annabi an je ziyara ai da ana zuwa ne ziyara ne kawai in kaje ka samu to in wurin ya cika ce ya cika to in sai ka rajista eh ka je net ka shiga ni ne wane wane na yi umra kaza na zo kaza ina so in je rauda kaza in an accept ka sai a ce okay na an reject ka kuma reject ba ka zuwa hmm. komi yanzu ya zama turanci Allah ka kare turawa na son ne ne su hana mu ibada to mu Allah ya ba mu dama na bautan Allah she kaka yadda wannan daman nan ya wuce ka wannan daman nan ka doki ka bautata ma Allah la'alla gadan yati wa anta fakidu la'alla gobe ya zo baka nan kai ba faqidun ba mashghulun gobe na iya zuwa ma ba baka nan bane ka shagala shagala na rashin lafiya shagala na aiki kaga yanzu hakan ga wani driver ne wai lansin shi ya mutu bai da mota wani driver ne wai a'a yana da lansin amma bai samu mota ba wani ma ma'aikaci ne wai yana da aiki amma ba lokaci yani ba aiki to waɗanga duka dama ne lokaci zai zo Allah in aikin ma ne yayi yawa baka samun ma bautan Allah dai eh to yau da ba aikin nan shi musulmi bai da tamun da zai ce ba aiki akwai aiki kowanta shi musulmi kana da aiki kowane lokaci ga istighfari ga hailala ga zikiri ga kaza da zo wata mata ta tambaye ni ta tambaye ta ce malam mutum ne ya yi shafi da witir ko ko ya yi tarawihi ya kare kuka ce ya kamata ka bi limami ha a kare to ina koma gida ina so yi nafila na ce in kika ga dama ki nafila amma ni zan ko gaya miki ni yadda nake yi ni ban nafila tun da dai na riga na yi raka a goma sha biyar na kare saboda annabi bai taba nafila biyu cikin dare ɗaya ba sai na ce ga karanta ƙwa'ani ma ga yi karanta ƙwa'ani ga zikiri ga hailala ga la ilaha ga hasbi Allah wa ni'mal ga sunan ga azkar daban-daban ci gaba ga dai ban ce ka kai nafila ko ina son ka fahimci cewa shi musulmi yana da lokaci yani bai cewa bai da lokaci kowane lokaci yana bautan Allah ne har mutuwa ya zo mai kuma mu da Allah ya ba mu dan tsawon rai kanan dama ne ka bautata ma Allah dama ne ka wallahi kanmu shagala da wanga bala'in gada Allah ya bamu fonin ga alherin shi kaɗan ne saboda in muka ga dama duka ya zama alheri ma ba mu ganin wuri dukkan shi alheri ne in ka ga dama amma wurin alheri ne shaitani bai yarda mu je ciki yanzu yanzu ga shi kai muraja an tafsirin da da za ka yi muraja'an tafsiri da lokacin da waɗanga waya bai zo ba tun ranar juma'a ka sauka kan mimbari za ka koma gida kowane lokaci ka tuna da wani abu shi ka zana ka sauka kana ta zana kutuba daga alamishi shi ranar juma'a amma yanzu lokaci ka dan shi ka nazama hutubanka ka zo ka karanta ka saura amma shaitani bai yadda mu je wurin alheri kawai sha ta nuna mana siraici tiktok ballace bala'in duniya shine tiktok ba hmm. bala'i yau yara ba su da ilimi saboda food yara ba su da ilimi yau ko za ka ce mai goma jida biyar nawa ne shi ce ba ni fodo na ko ba haka ba ya har yanzu har yanzu ita ne daki na duba har yanzu saboda su lokacin su ba food kowane lissafi ka gaya mata ya ta buga kafin ka fito da fonin ka ita ta ce ina jiran ka fonin ka zai karya karshe kuma shi ka ce mata wallahi abin da kika fadin gaskiya ne saboda me yasa saboda an saba musu da dokan abu cikin kai wallahi kaga kankan ga yafi yafi fonin ga yafi computer amma mu ne muka mai da wanga kwamfutan ga kamar me ya zama mun ba da shi ba ba za mu rayu ba hmm. mun bar komin mu mun ba turawa daman da Allah ya bamu ku bar mu bance shi na sha gaya muku hadisi ne ingantacce zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu sahabi biyu abukannan juna dayan yayi shahada ya koma lahira dayan bayan shekara daya shi ma ya koma lahira ba da shahada ba ma'ana ba kashe shi yaki ba abu talaha ya yi mafarki ya ga wanda bai yi shahadan ba ya shiga aljanna ma'ana ya riga wanda ya yi shahada shiga aljanna ya koma abokannansa abokannan suka ce mafarkin ga ba gaskiya ba ne saboda a hankalce mutum ba zai yarda bayi wanda ya shahada da wanda ya kwanta ya mutu a ce wanda ya shahada wanda ya kwanta mutu ya riga ya shi shiga aljanna hankali bai doka saboda mun san falalan shahada in aka ce shahada shine wanda aka kashe saboda Allah da aka koma annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi ya ce me ke ba ku mamaci bayan sallah ta yi da mu kaza ba ya yi azumi da mu shekara daya yayi kaza yayi kaza yayi kaza aka ce eh yace to ababen da yi tare da mu shi yasa ya tsere ma wanda ya shahada ya riga ya shiga aljanna me wanke karantar da mu yana karantar da mu ashe muna da dama mu da Allah ya babu wani tsawon rai duk da faman da muke yi yau ciwo gobe lahiya ai mutuwa ko dai bai yi ba Allah ko bai yi ba duk da ana fama ce yau yana hospital gobe bpgb ka kana tsaye ya fi kana kwanci ko ba haka ba eh sosai ko kana tsaye ya fi kana kwanci shi ya samu yi kokari mu bance lokacin mu kuma magana na karshe kafin mu shiga cikin karatun mu mu gyara niyyar mu gyara niyyar Allah ramma ya kasance ka zo saboda Allah ne ba ka zo saboda wani abu bane kagan ka zo saboda Allah ko na yi maka ba daidai gobe ka zo amma in dai saboda ni ne ko saboda wani abu ne to tun na taka ka ce wallahi ni ban kawo zuwa ko malam Muhammad ya yi na ne amma in ka san saboda Allah ne ko na taka ka ka zo ba ku gane ba cameraman kasancewa ba kana zuwa ba ne saboda nesa saboda kai ma ka yi babban turanci a'a kana yi ne saboda kai ma hanyar da za ka rika shiga aljanna kenan eh, kaga abin da ka doka duk wanda ya duba kana da ladan shani ka gani ko mu jara niyyar mu duk wanda ya duba ba malamin da ke wa'azi ka ji annabi Muhammad wai rubba muballighin aw amin sami ko ko annabi ya ce sau da yawa wanda ya ji ya gaya ma wani wanda ya ji aka gaya ma nan la'alla zai fahimci abin ya yi aiki da shi ya fi ma kai da kafaci eh sosai ku eh sau da yawa malami zai yi wa'azi ya karanta hadisin la'alla shi hadisin bai taɓa practicing shi ba amma wani ya tashi je ya aiki da shi ko eh shi da ya je aiki da shi na farko kai da ka fage ka samu lada ko baka aiki da shi ba saboda shi mu jala niyyar mu yi tsakani da Allah ba wai yayi bai ba na ga dama bane kun fahimci karatu ba na ga dama bai mu yanzu almajiran yanzu ba mu yi saboda Allah Yawanci, ba mu yi saboda Allah mm. wallahi ya bar na tuna da waɗansu ababe ji da kyau wani dana dana ne na sai mai phone na ce phone ga ka ta doka da shi 2000 na ce phone na ce ka ta doka rana ɗaya kawai bai zo ba kun ba da uzuri ba na kolin shi na ce wani me yasa baka zo ba ka san baka zuwa me yasa baka kolo na ba ce fushi ya zo mai da phone yi fushi ya zo mai da phone wai shi ya bari kayan ba saboda Allah muke yi ba saboda shi wallahi mai hankali? ba kai hankali ba ka yi aiki ka je gaban Allah komin kai bata ba na zan to da na buge shi ne fa mu iyayenmu za ka yi aiki ne bai yi kyau ba kuma buga ka ko ne za ka yi aiki bai yi kyau ba kuma a buga ka kai ya yi kyau ma a zage ka ce ba ka iya komi ba hmm. ni da malam anas muke fira yake kai Allah ya ji kai iyayenmu yace su muna training fa yace duba in zan ba da sallah yadda sheikh ke zagi na ina makarkata ashe yana son gobe in zama mutum ne kuma gaskiya ne <laughs> da ba masa bai ba ya yau ana jin shi duniya duka saboda shi wani abu na nan wallahi in ba mu samu waɗanda za su yi mu da training yadda ya kamata ba wallahi za mu gaji rayuwanka duka zai zambansa amma an kana yi saboda Allah wallahi ko an taka ka ka san saboda Allah kake ka saura amma in dai kana yi da wani manufa ne kaga ranar da baka samu wannan manufa ba ya kai ba kare ganin ka kuma mm. eh in kudi kake so ranar da ba biya ka baka ce to ni dai ba bani ko dala yau ba yasa ni ban kawo zuwa kana so a cira sunanka ne ba cira sunanka baka ce to duwa mun ba da fi sabilillahi ma ba ce sunan mu ba eh ko ba haka ba saboda shi mu yi hankali mujaradiyyan mu niyya shi ke jara aiki shi ke sa a zama daya shi ke sa ana ce ka bari ka ce ba ka bari saboda kai ka san wa kake yi ma ba yi ma malami ba yi ma kudi ba ka yi ma family ba ka yi ma danji ba ka yi ma kowa kana yi ne tsakani da Allah Allah ka jara niyyar mu abin da muka faɗi Allah ya samu jima'i yake da shi ba zai gaya mana ina za mu tashi a ba ka ciki wani sura za mu tashi a hud da za ka lawa khayar Allahu akbar wa Allah ga wani to hud haka ne amma ba za ka yi ka gaya mai ya isa ba ko ba ka gaya mai ayan ba ka yi kokari suratu hud wurin muka tsaya ko Allah ramma na tambayi shi malam matan shi ta shagaltar da shi shagalatuna amwaluna wa ahluna ne mutum eh muna da wani malami shi ce ku yi karatu tun ba ku shagala ba mu ce menene shagali ce ranar da kuka yi aure za ku fara shagala lokacin ba karatu eh sosai ku saboda fisarin yara kawai ya isa Allah ka kare duniya kenan tsawon shi kowa ya shirya haka yau na ya aure na ya aure jari kanka kafin ka ya aure ah. auren shi bai wucewa kai dai kai kokari ka jara kanka tukunna Allah ka kare za mu tashi dab da aya hamsin a cikin suratu hud ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم وإلى عاد أخاهم هودا نعم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نعم إن أنتم إلا مفترون نعم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون نعم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه نعم يرسل السماء عليكم مدرارا نعم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين نعم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك نعم وما نحن لك بمؤمنين نعم إن نقول إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون نعم من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون نعم. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضروا له شيئا نعم. إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا نعم. ونجيناهم من عذاب غليظ نعم. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا واتبعوا أمر كل جبار عنيد نعم وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة نعم ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود حسبك بعد من صار ودنگا آيوي za mu koma baya Allah ya karanta muna daya bayan daya Allah ya ce ba da a'udhu billahi minash shaitani rajim na wa ila madiyana akhahum huda na qala ya qaumi a'budu kuma kan ai harshen kan nan na wa ila adin akhahum huda na قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نعم إن أنتم إلا مفترون الله ما دوك تنسكي وإلى عاد أخاهم هودا نعم أي كتنا غمدا adawa dan uwansu da ake kira annabi hud ma'ana kutuna adawa mun aiki dan uwansu da ake cira hud al'adan ƙorani shine duk lokacin da zai ambace ba annabi imma ya dangana <clears throat> shi zuwa ga kabilansu koko shi da kansa iya zo yana ciran shi sheke ya aumi ya ku mutane na ce maluma suka ce wannan nuna muna dukkan annabawa da aka aika an aike su ne cikin mutane su wanda ya samu shi ba cikin mutanensa kawai aka aike shi ba shine annabi Muhammad da Allah ya yi batun annabi shi Allah ya ce mai ni manzo ne zuwa ga duku zuwa kuna fahimta amma kowane ba annabi ga mutanensa kawai Allah ke aiko shi shine Allah yake wa ila adin ai wasu ka tuna ya kai wanda ake yi ma magana a lokacin da muka yi aike zuwa ga adawa la'alla wani zai ce adin ga wani irin kabila ne adawa kabila ne da ake dangana su zuwa ga ma'ana kakansu da ake cira art. Hmm. kuna fanta ko saboda shi shi adin nan kakansu ne kamar yadda waɗansu mutane suka faɗi amma shihud hud alaihi salatu wassalam shi ana kiransa hudubun abdullahi buraba shi ma yana intisabi ne zuwa ga kakansa samu bunnu to Allah madaukacin sarki ya aike ma'ana hudu zuwa ga adawa hmm. waɗanda mutanen adanga kamar yadda muka ce muku kabila ne da suka zauna wani wuri da ake cira ahqaf ahqafin nan wani babban dutse ne akwai bambanci tsakanin aljabal da ahqaf ahqaf shine babban dutse wanda yake sakuwa ne kasa ne da ya tudu amma aka ce jabal shine dutse ne sosai kuna fahimta to sai maluma suka ce wannan ahqafin nan wurin nan ne Allah madaukacin sarki ya sa waɗanga mutane suka zauna janubu jaziratul arabiya kuma larabawa ne Allah madaukacin sarki bayan waɗanga mutane sun rayu she suka kasance masu bautan me masu bautan gumaka ne Shi Allah madaukacin sarki shi ya aikawa shi ya aike hudu zuwa ga wadanga <clears throat> mutane annabi huda alaihi salatu wassalam da ya je shi soma yana su zuwa ga allah madaukacin sarki mutanen suka yi kunnin shegu suka ci imani da shi shine allah madaukacin sarki zai ba mu labari game da waɗanga mutane ƙala a lokacin da ya zo ya ce ya ya ko mutane na ibudullaha ku bautata ma Allah malakum min ilahin ghayru ba ku da abin bauta da gaskiya ghayru hukuma bayan Allah ba kin da ya cancanta a bautata mai da gaskiya ghayru koma bayan Allah kuna fahimtar magana kenan kagan farkon abin da ya zo da shi shine tauhidi Kowani ba annabi farkon abin da yake zuwa da shi shine ta Allah saboda shine asalin ibada komi kake yi in ka rasa tauhidi banza ne saboda shi asalin ayi halitta asalin aljanna asalin wuta asalin sirati shine kadaita Allah da kadaita Allah ake samun aljanna da saba mai ake samun wuta Allah ka raba saboda shi duk wani ba annabi duk wani ba annabi da yazo shi ce ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghayr ku bautata ma Allah ba ku da abin bauta ma bayan Allah da fahimta buga naka ce ibada bauta suna ne da yake dunkule amma yana da ma'ana da yawa akwai nau'i nau'i na bauta kuna fahimta ko akwai bauta na baka shine annazar ka ce ma wani ko wani malami ta misali ka zo ka ce ma malaminka imina addu'a in dai bukata na ya biya na yanka maka shanu sai mu tambaya ka yanka mai shanu saboda shi ko ka yanka shanu saboda Allah kace ka yanka mai shanu saboda shi to ka zama mushriki kaga wani dai ba zai gane ba ko ko kace a'a malaminka ne kana son shi har ya kai matsayin yanzu kana tsoron shi ma fiye da Allah da Allah wani zai ce a'a ya za ka ji tsohon mutum fiye da Allah eh in Allah madaukacin sarki ya ce yi kaza ba ka yi amma malamin ka ya ce ka yi kayi shi ma bauta ne yuhibbunahum ka hubbilla. ko kaga shi ma zama bauta ne saboda shi shi ibada yana nan nau'i nau'i to dukkansu shine da kumbin ilahin bai ba wai ana sallah ana azumi kade ba a'a azumi sallah zakka hajji na Allah ne eh ba a yi ma wani amma kuma akwai nau'i na ibadu daban-daban wanda kuma dole ba a yi ma kowa shewa shi Allah kamar muka ce baka addu'a da ka yi addu'a ko ka ce ya Muhammadu Rasulullah biya mini bukata kai mushirki ne kai mushirki ne ba shehu ba annabi ma ko ka ce mala'ika jibril ina roƙon ka ka ce ma Allah kaza kaza kaza kai mushriki ne saboda shi mala'ika jibril ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam bayu ne ba su yi su maka komi abinda za su yi su maka ne su annabi shi abinda zai maka yayi maka ya nuna maka hanya ya kai ku fahimci karatu saboda shi kalimar ibada abu ne wanda ma'anansa na da zurfi ya kamata ka gane shi kaka zo ka ce ah, ya ina sallah ina azumi a ce mini mushriki sha duba eh sha duba misali ka ya kai alwala alwalan ka ya bata ko bai bata mutum ne ya alwala shi iska ya fito mai Da ka ce je kai alwala shi ban alwala ni na na ya alwala a ce to ka kawo sababin abin da zai sa alwalan ya ba ta shi ne iska ya fito baka ko ka yarda ko to haka musulunci bayan ka ce la ilaha illallah za ka iya yin wani abin da zai sa musuluncin ka ya bata misali ɗan kristiyan wani wuri aka ce ‘yan church wani wuri aka ce ‘yan kristiyan wani wuri kuma aka ce musu mushrikai ko? she wanga mushrikin ga yana bautan jisan she kace ba mushriki bane kai baka yadda ba kuma Allah yake mushriki ne kaga wannan ka fitar da kai saboda ka karyatar da ayan Allah kun fahimta magana ka rasa ka hutar da ahuri shi ma yana ka hutar da mutum saboda shi mai hankali shi ibada manansa na da faji Allah ka fahimtar da mu amin to shi Huda alaihi salatu wassalam yace ya qaumi ya ku mutane na ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr ba ku da abin bauta da gaskiya Ko ma bayan Allah in antum illa muftar ku mutane ne kawai masu ƙage. menene kagen shine gumakan nan da kuke ƙirƙirowa ku bautata musu wanga iftira ne ƙarya ne ai kun fahimta magana ku masu ƙage ne kawai kago abu shine abin da bai da asali shi ka kawo shi ka kinkiro shi kenan kuna fanta ko to ku mutane ne mai masu kinkiro kariya na ya qaumi la as أسألكم عليه أجرا نعم إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون يا قوم يا قوم تانينا لا أسألكم عليه أجرا دعوان قد نكي شغم قد نكي وأزن قد نكي لا أسألكم عليه أجرا بانا روكم كبيا نعم ba na rokan ku ku biya ni sa'an nan in cira ku in ajiriya, sakamako na ba shi hannun kowa illa ala alladhi fatarani face yana hannun sarkin nan da ya halice ni afala akilun shin ba za ku hankalta ba ba za ku kalli ayoyin Allah da irin yadda Allah ya aiko ni da hujjojin da na kawo ku, ku hankalta ku gane daga wurin Allah Allah ya aiko ni ba na neman ku biya ni kuma ban taba cewa ku biya ni ba kenan lada na sakamako na yana wurin Allah ayoyi masu yawa suna maganan cewa annabawa da suka yi kira ba su sa sharatin wa'azinsu su sha an biya su a'a babu in ka koma cikin suratul hud kamar yadda muka karanta in ka koma aya 29 يتي يا قوم لا أسألكم عليه مالا يا قوم لا أسألكم عليه مالا نعم إن أجري إلا على الله نعم وما أنا بطالب الذين آمنوا نعم إنهم ملاقو ربهم بهم ولكني أراكم قوما تجهلون النبي النبي نوح كينان abin da ya gaya wa mutanensa kenan yace ya kaumi ya ku mutane na la as'alukum alayhi mala la as'alukum alayhi ajra aga nan malan ajran duka daya ba na neman biya ba na neman sakamako ina ajriya illa ala Allah sakamako na biya na wurin Allah yake kaga annabi Nuhu da ya zo abin da ya gaya mai kenan. Shato an'am Allah madaukacin sarki bayan ya ambaci waɗansu annabawa ان شاء الله يجي اولئك الذين هدى الله اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي نعم قل لا اسالكم عليه اجرا نعم ان هو الا ذكر للعالمين اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي ان شاء الله يجي مع النبي محمد قل كتير لا اسالكم عليه اجرا نعم <coughs> ba na neman sakamako ba na neman biya biya na na wurin Allah in huwa illa zikira lil ai wa'azi ko mu ce qur'ani tunasarwa ne lil alamina ma mutane ci daya kaga shi ma annabi <coughs> shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam an ce mai ya gaya mutane baya neman lada baya neman su biya muna fahimta ko الله ya ce mana cikin suratul shura ذلك الذي يبشر الله ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم قل لا أسألكم عليه أجرا نعم إلا المودة في القربى نعم ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنا نعم إن الله غفور شكور الله مدوكة سيكية كتمس يا كأنب محمد kulla as'alukum alayhi ajra illa almawaddata fil qurba bana neman biya bana neman sakamako she dai wanda ya yi nagarta saboda kusantan gangantakan da ke tsakanina na da shi tambaya nan ku ga ayoyin duka sun karantar da mu ba hanya kace baka ai annabawan ba hanya su ce she an biya su ma'ana biyan su na wurin Allah ko to tambayar shi ya yu ka karanta ka. saboda Allah ya ce ma annabi kaka nema lada ladan ka na wurin Allah ya yu ka kenan kai ma in kai wa'azi aka biya ka haramu ne a hankalci abinda hankalin ke ba mu a shi Qur'ani hadisai ke fassara shi kun fahimta magana maluma suka ce gari ne kowa bai san addini ba shi kai kadai to wajibi ne ka karantar da su in sun baka ka amsa ba su baka ba ma ko dole ka yi wa'azi kun fahimta ka zo gari ne cikin garin duka ba wanda ya san musulunci ba ka sa musu sharti ka ce a'a in ba su biya ni ba ba zan ne ba zan karantar da su dole ka karantar da su saboda wannan mas'uliyya ne da Allah ya aza maka to she kasance sun kakarantar da su suka baka halali ne ka ci eh halali ne ka ci amma ba su sani ba dole kaka samu su sharti me yasa ya zama halali akwai nassosi da dama akwai dalilai da dama ban waɗansu maluma suka ce ma Hata malamin da kuka ajiye shi ku kuka hana shi fita saboda ya karantar da ku ya karantar da yaran ku ya karantar da matan ku dole ne ku aje mai biya eh dole ne saboda malami ya karantar da matanka ya karantar da 'ya'yanka kai ma magance ma an ka fito daga aiki kuma kai ma ka biyo ka ce ya karantar to me zai ci dole zai yi damfara kuma ya yi karya eh gobe zai karya ba ya yi karya kawai inda ya karya ba baka bashi ballatai zamanin ga mu muna da rowa ne in ka ba malaminka handar gana 2020 har yanzu kana gani yana cikin cin cikin handar Gana. a ba na shi yana ba shi kudi ba <laughs> kayan niko to Allah ka yafe muna abinda ke ciki ne ya dace ya dace kuma tabi'an da yan christian ba haka muke ba shi yan christian su malamin su kowane lokaci suna duban shi ne ko mu kuma malam ya sa wani word shi a ta hararansa ya sa shadda ma a ce mu ba mu gane ba Allah dai ka yafe muna ka kama mu da maganganun da muke malama suka ce an samu dalilai da ke nuna malami ya dace a bashi ya dace a zaunar da shi inda mun zaunar da shi baya zuwa kasuwa baya zuwa business saboda mu yasa ya zauna to dole mu duba shi sun kawo dalilai masu yawa akwai hadisi da annabi Muhammad Inna a haƙa inna a ma a ma alaihi ajin kitabullah mafin abinda zaka amshi kudi gare shi ya zama maka halali shine littafin Allah Shi ne malami na karantar da kukuna biyan shi ya dace ya dace ban waɗansu sahabai sun taba tafiya hadisi ne kun san shi an kai dare yayi za a shiga wani kauya a kwana da safe su wuce mutane na ganin ga mutane sun shigo suka ce ku wane ne mu masu tahiya ne suka ta mu ba mu son bako mu ba mu son bako ku koma mu ba mu son fitina bakin suka fita sahaban suka fita suka koma bayan gari suka yi suka yi bacci suna cikin baccin nasu cikin dayan nan wannan garin nan kunama ya halbe sarki an yi magani an yi magani duk lokacin da aka sa magani kama abin karuwa yake ce wani ya tashi ya bi su da ya kai wurin ya musu sallama ya ce akwai mai rukiya cikin ku ya ce akwai mai rukiya ya ce eh ce eh. wani sahabi ya ce ni ne ce to wallahi mu sarkinmu ne ne kuna ma ya harbe shi ya ce ku je ku nuna mini aka je kawai da ya kama hannu kawai alhamdu fatiha kawai ya karanta ya tofa wani ya wai sun shi ya tofa kawai sarkin da shi ya samu lafiya sarkin ya samu lafiya shi ya diba musu wani garke na dabbobi mana raguna ce ba su ai sarki ne yana da komi an zo za a raba shi da kansa sahabin da ya yi kaga ya nuna musu ya fi su ilimi ji maluma ce ce ba mu rabawa ba mu san ya zama na halali ba ko ba halali a ce mun je mun tambaye annabi Muhammad ya ce tun nan maluma ce tun nan sahabin ga ya fi su ilimi na farko ya yi turfi an samu lafiya kaga nan saboda aka tambaye kowa ba wanda ya ce shi amma shi ya ci kaga nan ya nuna ya fi su ko to wai inda zai tabbatar kamar ya fi su ilimin kuma gashi an zo yanzu za a raba gani mai ke a ce mun tambayi annabi aka tara dabbobin da aka je gida shi aka ce ma annabi ga abin da ya faru annabi ce masa abi wa ma yudrika annaha ruqiya wa sanar da kai kamar yana ruqiya kai kai kokari ku je ko raba kowa a bashi nashi amma ni da na zama ogani ma ba ni nawa eh ai ni na karantar da ku ba ko ba shi karantar da su ba a ni ma ba ni nawa mana yau kuma Allah ran ya je wani ya samu bai zuwa ya bani Allah ka fahimtar da mu wanga yana cikin ababe mai kai da maluma suka kafa hujja da shi cewa me cewa ya halanta kai me kai rukiya ko ya halatta ka karanta Qur'ani ko ka karantar da mutum suka ce yana daga ciki kuma dalilai yake nuna ka karantar da mutum a baka ina matan nan da ta zo wurin Annabi Muhammad ta ce ya kai ma'aikin Allah na zo ka aure ni ne annabi ya kalle ta sun kiyar da kai can ce wani ya tashi ya ce illam yakun ka haja fa zawwiji in ba ka so ni ina so a nan maganan kenan eh ni ya ishe ka ni ina so Likun eh ta sakitatin lafita Don abin da ya fada akwai mai dokan shi ko eh kai ka ci kwadu bawon shi yadda wani bawon da yake nema eh, malam bashir ke da wani eh, kisan shi da ban san inda ya same shi ba wai wani ne wai saboda talauci yake a kashe shi ba a kashe shi aka kama shi za a wuce da shi sai ga wani nazari ce ah, ina za ku da tsohon ba wai za a kashe shi saboda talauci ya ce saboda ala an je a cin rigan a kawo ka a kashe shi da rigan shi rigan yake so wai shi mutu ya ce me yake fara aka ce rigan ka ake shi ce a ah, na fi wani talauci a wani ya fi talauci to mu koma gida saboda shi al muhim. abin yana karantar da mu cewa komi dai duk yadda kake tafi wani saboda shi mutumin da da ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam in baka son ta ka bani hmm. annabi ce je ka nema sadaki ya ce ban da shi ya ce je ka nema ko da azurfa ne ya ce ban da shi ya ce kai je ka kawo ko da zobe ne na mai na kalfi ya ce ban da shi baka da shi kuma kana son aure annabi ya ce kan ma'aka min alquran ayoyi nawa kake da shi wani ya ce na da aya goma wani ya ce na da sura goma wani ya ce to na mallakar maka da ita amma ka karantar da ita waɗannan ayoyi duba sakiya aka yi ko ba sakiya aka yi ba kuma sakiya sau da yana faruwa cikin kudi ai da kudi ya kamata a bayan ko shi aka doki ayoyin ka karantar da ita kamar kudin ka bayan misali kun fahimci magana wanda ma malumman fiqhi suka doki suka ce ya dace a ka karantar da mutum ka kalli kudi kun fahimci mutum Allah ka fahimtar da mu kenan wanga aya da muka karanta ko ayoyin ga da muka karanta ba wai yana nuna cewa bai dace ka karantar ka nuna mutum halali haramu a baka wani abu ka ce haramu ba ne a kun fahimci karatu sha Allah ce ne wa ya qaumi astaghfiru rabbakum sun matu ilai <coughs> يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين bayan annabi Hudi ya ce musu ya qaumi budullah ma lakum min ilahin abin da ya kara musu ce ya qaumi astaghfiru rabbakum ya ku mutane na ku yawaita istighfari zuwa ga ubangiji thumma sa'annan tubu ilai ku tuba zuwa ga Allah yursilu samaa alaikum midrara zai saukan muku da ruwa yursilu samaa zai saukar muku ruwa ma'ana ba sama zai saukar ba a cikin sama ruwa zai saukar kuma midararan yani mai gudanawa mai bubbugawa mai zubowa muna fahimtar ko saboda shi zubawa da yawa shine midraran mahuzun min a yi ay laba kamar yadda lana tasa madara yadda yake gudu yake sauka to haka ruwan kuma shi yasa ake ta yace midrar kuna fahimta ko ai isti'ara ne aka yi shi da ruwa mai yawa amma asalinsa ana cansa a do ma'ana a allaban yadda madara ke gudu ana tasa shi to ce annabi nuhu hudi yace ce sama alaikum midra ai zai sauka muku da ruwa mai yawa wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum ya ƙara muku ƙarfi akan ƙarfinku kuna fahimta ka san shi mutum komin yawansa in bai da arziki yana da ƙarfi yau amerika sun fi mu yawa ne me yasa suka fi mu eh da kamfi shi yasa suka fi mu kamfi yayi sun fi mu arziki technology in technology ga guduka in ba in ba arziki yayi saboda shi in ku goma ne kuna da arziki kun samu kamfi ko ba za ku samu kamfi ba amma in kai kade ne kana da arziki in kuka shiga baka hankali goma ma ka aika rusa saboda arziki kun fahimta karatu eh saboda arziki zaka rushe rude su da shi ya eh, turawan suna son su halakar da mu arziki suke halakar da mu da shi a zo a baka kudi yanzu ka ga in kai afirka president ne ba a son ka in ba son ka kawai shi turawa su gan cikin ka da ya ce to mun baka nationality mu mun baka gida mun baka kaza kai ku eh, kawai kawai kai sha yi ku Allah ku ba ku sani ba ku je ku duba abin da ke faruwa Afirka kawai kawai shi ka yi ku mu da ke ba kuma shi mu tashi muna ta kuwa namiji ne namiji ne a ba ku sani ba turawa suka ce a yi ku almuhim shi in Allah ya saukar da hadari hadarin nan zai sa a yi abinci in aka yi abinci dole an samu arziki an samu arziki an yi karfi ko ba yi karfi ba shine annabi huda alaihi salatu wassalam ya ce me wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum bayan an sauka muku da hadari hadarin ya sauka shi Allah ya ƙara muku karfi akan karfin ku yace wala tatawallaw mujrimi kanku ba da baya kuna masu me masu sabon Allah na. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك نعم وما نحن لك بمؤمنين قالوا سكتي يا هود يا كيهود ما جئتنا ببينة abin da ka zo da mu ba gaskiya ba ne abin da ka kawo muna ba ba hujjoji bayyanannu ba ne wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik ba za mu bar gumakanmu saboda maganarka ba saboda wa'azinka a ce mu bar gumakanmu a ce mu bar shugabanninmu mu ba za mu bari ba wa ma nahnu laka bi mu'minin abadan ba za mu yi imani da kai ba abinda suka ce ma annabi nuhu eh yahudi kenan hmm. suka ce ba za mu bar maganarka ba saboda me yasa za mu bar gumakanmu saboda maganarka kamar yadda yau wani wuri in ka zo kana wazi shi a ci a ah, yanzu za mu bar al'adunmu saboda maganarka a ba maganar shi ba ne maganar Allah al'ada in yayi daidai da musulunci shi a aiki da shi in bai daidai da musulunci ba kawai shi a yi watsi da shi saboda shi ba daidai ba ne ga mutum ana karanta mai aya da hadisi ya ce mu mun saba mu danjinmu mu familinmu mu kaza ne ai Allah bai son abi danji bai son abi family shi yasa ya aiko annabawa hikiman da ke ciki kenan ai da Allah na son mu bi family shi a mu kowa ya bi family shi ko da ka ga shinne wallahi ka ga shinne da an ce ibada shi shine abin da aka iske family na yi ka ga ne eh je India yanzu ga kana zaune malam in saniya ta zo tana cin abincin ka dadi kake saboda Allah ka na cin abinci eh daga India akwai masu bautan eh, biri biri masu bautan biri wurin nan guda-guda akwai waɗanda in mutum ya mutu ana kona shi ko kai bugu da kayi ka gani saboda shi kowa da irin fahimtar shi da kowa da irin hankalin shi shi Allah ya ce kowa ya bar nashi akwai waɗanda wurin nan guda-gudan kuma waɗansu da namijin ya mutu za a hada shi da matar kuma kona su ko a bisa su haka ne ko ba ka ba ku taba gani ba ba ku taba gani ba don Allah ku bar kallon bol bol nan ba ku san abin da ke faruwa ba ku batun bol kawai ke damun ku eh, eh, wani batun ligi ya dame ku Allah ya kare ya akwai inda namiji ya mutu ana hada shi da matan ne a kona su wai ita ta cika da alkawari kenan wai ta cika kawali ba ta saura ma balle ta ta je ka gani wani namiji balle ta mata aura da kona su ne ta Allah ya kaye abin nufi abin da nake son mu gane wannan nuna kaga hankali ne bautan Allah al'ada bai bauta saboda kowane gari da al'adar shi kowane gari kuma al'adun sun bambanta al'adun sun bambanta amma na Allah dai hmm. eh na Senegal da na Makka da na Madina da na Accra eh da na America duka daya saboda wurin Allah ya fito amma dai hankali ne al'adu Allah ya kiyaye da ka ga ne eh nan a shama wallahi mun tashi mun iske in limami zai yanka in ya yanka dabba shi ya sha jinin tukunna malam rabiu haka kai ko ba haka shi an an sha jinin an lashe jinin tukunna eto eh ha? Ah? to mu ta sa goshin mu ka gani niko a ta sa goshi ka gani ce nan saboda shi shi al'ada bai zama addini bai zama addini saboda in ka ji al'adar waɗansu ka tambaya ko masu hankali ma ne nan burkina nan burkina wani kabila ba zan gaya man kabilan ba in ka tashi iyayenka ko mu ce yani danjinka ko mu ce familinka ma'aifinka in baka da sista to kai baka aure baka aure ya za ka yi kai aure in ka ga yariya shi ka gudu da ita ku je ku yi 5 to 10 years kun ayyafa kuka zo dole a ba maka ita amma in dai kana da sista to iya kasance ka ga wata kana so za ka kai sistan ka ne ka ce ma eh, bashiru to yanzu na ga sistan ka ina so kai ma ka doki nawa in ya duba ke ni ma ina so to an sakiya buci na fa ne da kada ni ku saboda shi shi yasa al'ada malam bayan ok ya wuce abinda ke ciki abinda nake son mu fahimta al'ada bai zama addini komin cawon shi sai dai ya dace da musulunci in ya dace duba akwai wani al'ada yau ban san ko kun san shi ba al'ada ne mai kyau Kuma ce ta je hospital ta aihu tana aihuwa za a doki jariri duba ko ne sun ba su yarda ta sha mamman hagu shi dai dama kaga al'ada ne alna na yi ba a yarda ba ku sani ba ba ku sani ba ha Allah ba ya sani to kai baka sani ba na wai Allah gama ya sani to Allah gama ya sani yana da mata to kai baka da mata kawai shi baka sani ba Allah ya kare ni almuhim Allah ka fahimtar da mu al'ada in ya zo in ya dace da musulunci shi mu aiki da shi bai dace ba shi mu saboda shi kalu yahu ma ji tana bi cin wa ma nahnu wa ma nahnu bi tarihi alihatina an qawli ba za mu bar kan mu ba saboda magananka wa ma nahnu laka bi mu'mini mu ba za mu yi maka imani ba mana ba za mu yarda da kai ba mu ba za mu yarda da kai ba abinda ka zo da shi ba za mu yarda da shi ba Allah ka fahimtar da ba za mu yawaita maganar mu ba kamar yadda muka gaya muku karye awa daya ne karatun mu duka awa daya awa daya ya kai shi mu tashi abinda muka faɗi Allah ya sa mu juma yake da shi inna muka yi kuskure Allah ka gafarta mu bayan Allah ka ku manta Allah rammanku Abdulhannan a ci gaba da yi mai addu'a kun manta da shi ko ba ku manta da shi ba kuna tunai da shi gaskiya ne an manta da shi kun bar mini kawai waye je wurin sannan wikin gada ya wuce daga hannun gani a ah, kun kun kokar kai ma ka Allahu akbar masha Allah a lalle a kai mujahidi ne na sani bayan Allah ku sa hannu aljihu yau abin da zamu samu shi zamu kai ma yana da mata yana da da da makamanni kowa ya sa fi sabilillah ni ganawa bai bai a bani a bani 50-50 ni ganawa na kowa ya bani a bani mai nabi mu gani Allahu akbar alhaji tsawala kaga ashe baka kai baka fi ni kudi ba yau Allah ya kawo kudi to mallawa khairan 50 gana nake nema kwanta da za ku mallawa khairan to ina zuwa bari bari kalbi kudi tukunna ku ba ni 50 50 a ba da kudi ku ba da kudi fi sabilillah a taimaka jazakumullahu khayar Allah ya sa ka da ne masha Allah jazakumullahu khayar a taimaka fi sabilillah bayan Allah watan alheri kenan bayan Allah ba za a ci ba ne, za a taimaka ma bawa mai karanta Qur'ani bai da kowa bayan Allah sheku wallahi in ka bayan ka ba wanda ya cancanta a baya saboda shi a taimaka fi sabilillah a taimaka kowa ya sa hannu a aljihu aikin kenan tafiyan kenan in ka bayan ka ba wanda ya cancanta a bashi shi ma ya san kamar yana da yan uwa ya san kamar yana da yan uwaye Allah ka taimaka mai na wai tambayar shi ne akwai hanya ka ce ba ka ce ma wa kahuri eh wai akwai hanya ka ce ma christian kahuri eh kaga Allah ya cira su ka ya ni an nasara Allah ya cira su nasaru bal ma wai bai dace ba ma ka ce ma krishe krishe ka ce musu mu ba mu da wani suna ce mu ce musu christian ai christian ga an dangana shi ne gawa to wai bai dace ba ma ka cira wasu christian shi musulunci bai cira su christian ba ya cira su nasara kaman mu mu nasara shine mai maganar turanci ko to a'a a musulunce nasara shine mai bautan annabi isa kun fahimta saboda shi qur'ani da suna biyu ya kira su imma ya kira su nasara ko ko ya ce musu kahurai laqad kafara alladhina qalu inna inna allaha salisu thalatha wadanda suka ce Allah uku na Allah yake annani tsawon shi Allah da kanshi ya kira wasu arna to amma ya kasance cikin 'yan nasaran an samu waɗansu suka ce annabi isa ba Allah bane ba don Allah bane to baka da hanyar kace musu kawo kamar Jehovah witness ko ai su a su ne annabi isa ba Allah bane ko ne eh, a'a ba ba su cin kirismas ba amma su wurin su annabi Isa ba Allah bane ba don Allah bane ko Jehovah Witness a kiran su kenan to Jehovah Witness ba hanya ka ce musu kafirai ne to ba kafirai ne to <laughs> ai ji da kyau in aka ce bari bambanta magana ma'ana in aka ce wane kahuri ne me kake nufi kana nufin mushriki ne to yan Jehovah Witness nan ba mushrikai bane tunda basu basu bautan Annabi Isa eh ba su sallah wannan hukuncin shi kuma daban hukuncin shi daban ba su sallah wannan hukunci daban ba su yarda da annabi ba hukuncin shi daban amma nasara yan christian me yasa aka ce musu kahurai me yasa saboda sun ce annabi su ana cewa su mushrikai saboda sun ce annabi isa allah ne dan allah kafinta akwai bambanci tsakanin shirka da kafirci in baka yi imani da annabi ba kai ka zama kawo kai ka zama kawo ni kai ba mushriki bane akwai bambanci kawo shi ne wanda bai sallah bai yarda da annabi ba amma bai bautan tu kafirci daban shirka daban suke iya haduwa kuma ba ku gane ba kun gane misali mai bautan turu wanda ya yi ma Allah kamar kaman christian menene mushinki ne ba kafin ba ne nan ba an bambanta su mushirki ne amma wanda bai yi imani da Allah bai yi imani da manzo ba menene akwai bambanci saboda shi in ba na sare ya yarda annabi isa ba Allah bane ba dan Allah bane to shi she mu ce ba mushirki bane yanzu ya tsira nan she mu zo bangare na biyu kafiri ne eh kafiri ne saboda bai yarda da annabi ba Allah ya sa ku gani na to Masalan ga Ee, insurance na gida health insurance na mutum a'a duka na ciki hassan da husaini ne ai health insurance insurance mota ko na gida ko na kare duka haramu ne amma muna kasan arna ko za ka yi ma ka yi niyan da wallahi ya zama maka dole ne ba ku gane ba aha ai health shan caca ne ai ya yi zama caca caca ne caca caca shi ne za ka je ka yanka loto ko my bet eh, yau ka ci gobe ba ka ci ko dai ba caca kenan kayanka yau baka ci ba gobe baka ci ba jibi baka ci ba Kwa zuwa kwana goma kai shekara shekara ci ko alfin shan sun ka yanka yau shekara daya ya yi shekara daya baka ciwo eh. to ka yanka alfin shan yau kai ciwo gobe kai ciwo ya fi kudinka ai ta ta guda gudan nan ina zuwa abin da ke cikin ne ba mu muna kasan arna za ka yi ne saboda rashin walakanci da waɗansu ababe da in baka yi bai zai dame ka saboda shi ka sa cikin miya amma ba halali ba ne. <laughs> haba wanga ya kamata ku mu wuce nan da ayi na sha bayanin shi nan ya kamata mu wuce wani 'yan insurance wani ne duka duka a ah, lokacin da akwai manyan malumman mu su bumbazan su abin hatta eh, ba ni sunan shi eh, saudiya sun yi fatawa ire-iren ba ababe duka kan gwamnati ya kawo duka haramu ba a kawo yanzu ne da eh, yanzu saudiya ya zama abin da ya zama an kawo duka kun fahimta shi maganin kudu ke kenan caca shine ka ba da kudin ka in ma ka ci ko kai hasara ko ba caca kenan to doki ka'idan ka sa cikin komi. shi yasa aka ce kaka je ka sa kudin ka cikin business da baka san yadda yake ba Allah ka fahimtar da mu ya isa mana rana fadi to na wani na ya rike Qur'ani na ya rike Qur'ani ana sallan tarawi ba a rika fon ba a rika ƙor'ani matukan ba kai ne limamin ba to ba hanya ka rika ƙor'ani ba hanya ka rika za zaka saurara limami ne ka nasu in limamin bai iya ya karanta cikin kansa an ba shi hanya ya duba ƙor'ani ko ya duba fon duka daya amma ba shi ba kai ba kallon Kur'anin ne naka ba saurara da nasuwa kar ka fonin kun baka saurara wani lokaci ma baka nasuwa Allah ka kare dole ne a shiga rauda ko kai kai sallah Na'am, wai daga Madina masallacin Annabi dole ne ka shiga rauda. A ba dole bane. Wani lokaci ma in ka je ka gan akwai cinkoso saya baya kawai kai ma na da addu'a ka wuce ba dole bane ka je ka taka juna kuna kokuwa kuna kada wannan ba dole bane ka shiga rauda subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh